suka rika yi wa wasu zana da wasu su suna musu ciki duk da sunan cewa wato ko su mayaka ne masu rajin yin jihadi ne duk da yake jami'an tsaro sun karɓo wasu daga cikin su to amma har zuwa yau magana da nake muku akwai wasu a hannunsu kuma a jiya muka samu wani rahoto cewa rundunar sojojin Najeriya sun kwato wani adadi na waɗannan 'yan mata kuma sun tabbatar da cewa har yanzu akwai guntun wasu a hannun waɗannan 'yan ta'adda kuma za su ci gaba da ainihin wato ko karɓo sauran insha Allahu ta'ala duba da bayanin da wata yarinya ta wacce ɗaya ce daga cikin mutanen da aka sata wanda ga dukkan alamu wannan yarinya an sace su ne tun tana kankanuwa domin baya da shekara bakwai wannan yarinyar bata kai matakin balaga ba to amma yanzu gashi har ta kai matakin bidartaka kamar da yawa daga cikin su an sace su tun suna ƙanana daga baya suka girma a hannun 'yan ta'adda har suka rika yin lalata da wasunsu wasu kuma suka rika rike su da sunan cewa wai matayensu ne bari mu sanya muku zantawar da aka yi da ita wannan yarinya tana mai bada labarin yadda ta tsira da yadda ta gudu bayan farmakin da aka kai wato sojoji suka kai ga 'yan ta'adda inda kowa ya ta kansa su yara suna gudu su ma 'yan ta'addan suna gudu ga dukkan alamu sojoji ba su je musu da sauki ba kuma sun yi shiri na musamman sun shammaci 'yan ta'addan ne mu ne a matan jibon da boko haram suka kwashe mu a makaranta ranar da yamma sojoji sun kai yaki a jejin gazuwa ba ta gefe ba ma shine muka gudu muka tafi jeji mu da boko haram duka aka gudu maza da mata muka gudu shine na wuya a karkashin bishiya na ce baran sake kwana a jeji yau ba zan tafi najeriya gurin sojoji su kai ni gurin iyaye shikenan ina gudu ina gudu dare ya same ni sai na kwanta a karkashin bishiya da gari ya waye tukuna na hau kan kwalta na samu sojoji sai na ce ku taimaka min ku kai ni guri iyayena ni ce yar cibokin da boko haram suka kwashe mu a makarantar na sai suka ce ba komai a jikin ki sai na ce babu zama can ne ba dadi shine kuma ba ba zuciya na kuma sun sani dole in yi sallah dole din shine naki shi na faɗa ba zan bi su ba shine dama gudu a zuciya na ban samu hanya ba in sojoji sun kai ziya wannan sun kai ma sun kai yaki za su kwashe mu cikin mota su kai mu bayan daji ta gefe bita sai mu je mu zauna ta can haka muna yi na ji daɗi eh na gode ma sojoji da sun rike ni har yau su ga dukkan alamu dai wannan fitina ta ta'addanci ta kusan zuwa ƙarshe domin kuwa kai farmaki akan sansani na 'yan ta'adda irin wannan wanda ya ɗauki lokaci suna rike da waɗannan yara sun yi garkuwa da su kuma a ci nasara babu shaka wannan yana baka hasken cewa gwamnatin Najeriya ta kusan kai kawo ƙarshen matsalar tsaro bari mu saurari jawabin ɗaya daga cikin jagororin da suka kai farmaki akan waɗannan 'yan ta'adda inda ya ja hankalin wasu daga cikin su kansu 'yan ta'adda ɗin da su miƙa wuya domin kuwa ga 'yan uwansu nan bayan an kai wannan farmaki sun miƙa wuya babu abin da aka yi musu yana mai jan kunnensu su da cewar ko yana mai faɗakar da su da cewar manyan su fa kawai kuɗi suke nema da su ba wai wani aikin Allah suke yi ba. Kuka kawo su don mun san 'yan jarida kowa zai ce a kai ba mu tabbatar ba ga su suna nan so wani tambaya kake ka tambaye su. Mu a wurin mu mun ji daɗi don mun same su kuma mun san akwai saura. So akwai aikin da za mu ci gaba don aniyan mu shine mu fitar da dukkan su daga cikin jaji. so da kowa ya dawo gida su ci gaba da rayuwarsu yadda ya kamata eh, so sojoji suna nan suna aiki ba mu gaji ba za mu ci gaba da yi sai mun samu su duka ina kuma muna kan neman su domin gaya musu in ana aiki shi yasa kuma kake gani ba za mu iya zuwa ko ina kawai mu dinga bombin wurare ba domin domin irin su don ba mu son mu kashe shi mu muna son mu same su da rai eh, so shi yasa komai muke da hankali muke mu tabbatar cewa mun same su duka eh, don dama inda suke dama can ciki ciki ne mutanen sun dauka cewa ba wanda zai kai wurin to tunda mun fara samun su ya nuna cewa muna samun nasara sosai kuma za mu ci gaba da yin haka allah na taimakon muna samun wannan kuma mun tabbatar cewa za mu samu sauransu sakon da za mu yi mu gaya mutane sauran 'yan ta'addan da ke tare da su kada su yadda manyansu suna samun kuɗi ne a kansu kawai suna zaluncinsu ne kawai kada su yadda waɗanda suka mika waya suka fito ba abin da ya same su su ma su yi ƙoƙari su fito su za su zo su zauna so da mu san cewa mu san tabbatar cewa waɗanda suka rage wanda suka kine so da mun shiga ba za mu raga musu ba amma duk kowa muna roƙon su duk wanda yake so ya fito ya fito za mu karɓe su da hannu biyu kuma ba abin da zai same su kuma muna roƙan jama'a don Allah a bar huda da mutanen nan duk masu zuwa suna ba su kayayyakin taimako a sai mai daga gidan mai a kai musu a siya abinci a kai musu duk a bari don mun kama ka kai ma dan ta'adda ne to shirin da muke ma mutane kenan tabbas wannan hanya ce ta iblis ba hanya ce ta Allah subhanahu Ta'ala ba wata hanya ce kawai ta fashi da makami aka kirkiro ta a kashe mutane a ɗebe dukiyoyinsu a tashi hankalinsu da ainihin wato ko buɗewa laifukan garkuwa kofa domin kuwa wannan matsalar garkuwa da mutane zamu iya cewa wannan matsalar ta masu ƙaryar jihadi ita ce ta shimfiɗa ga 'yan garkuwa suka samu fantsama a sassa na ƙasar nan suke ci gaba da cin karansu ba babbaka hakan ce ta sa zaka ga ana ta samun wasu daga cikin maciya amana waɗanda ba su ma da alaƙa da addini kwata-kwata a ce an kama wani soja an kama wani ɗan sanda ana tuhumar wani sarkin gargajiya ko ana tuhumar wani ɗan siyasa in ba hanya ce ta neman kuɗi ba duk me kai waɗannan wato ko da sa hannu a cikin waɗannan abubuwa ko a baya mun ji yanda wasu daga cikin waɗanda aka kama daga cikin 'yan ta'adda ɗin suna ikirarin cewa in sun kai hari ga abin da ake basu kuɗaɗe ake basu ba wai magana ce ta Allah ba a'a magana ce ta a fake da addini a nemi abin duniya muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya ci gaba da tona asirin kowane irin wato ko azzalimi wanda yake so ya raba kan al'umma ya janyo sharri a ban ƙasa a gefe ɗaya kuma wasu matasa sun gudanar da zanga-zanga game da matsalar tsaron jihar Katsina inda suka yi zanga-zangar limana suna masu kira ga gwamnatin tarayya da ta jiha da ta wayoyi al'ummar jihar katsina suna masu kokontawa da cewa kamar ba a san da su ba kamar ka ce an yi wariya an ware su daban ba a ba su kulawa akan matsalar tsaro saboda kasancewar kullum rana ta Allah ana ta kashe mutanen jihar katsina ba gaira ba dalili an mai da mata 'yan gudun hijira an mayar da yara marayu an fantsama al'ummar jihar katsina kai ka ce jihar katsina ba ta cikin jerin jihohin najeriya a bisa doron ma'anar bayanin da shi ɗaya mai magana da yawun masu zanga-zangar ya yi. Babban makasudin da ya haɗa mu a nan mun zo ne nan domin mu gaya ma gwamnatin jihar Katsina da kuma shugaba Buhari cewa babu ko shakka rayukan al'umma a jihar Katsina ya zama kamar rayukan kiyashi. Babu ko shakka a kowace rana, a kowace awa, a kowane lokaci ana yanka zu ana zubar da jinin al'ummar jihar Katsina kai ka ɗauka cewa babu gwamnati. Babu ko shakka rayukan al'ummar jihar katsina ya kasance abun wasa kuma ba mu yadda ba ba mu gamsu ba kuma ba mu aminta ba da cewa gwamnati ta ɗauki rayukan al'ummar jihar katsina da muhimmanci abin da muke gani abin da muka gani a ƙasa abin da muke tabbaci kanshi shi shine wannan gwamnati kamar kai ka ce akwai 'ya'yan bowa akwai 'ya'yan mowa wanda muka ɗauka shi mu muna cikin al'ummar da gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya ba ta yi mana abin da ya kamata muna kira ga mai gwamna ya sani da cewa mulki zai zo ƙarshe ya mai girma shugaban kasa ya sani cewa mulki zai zo kwaso za mu tashi a gaban ubangiji wallahi wallahi wallahi sai sun yi bayani kan duran da aka zudda ba a jihar katsina a faɗin najeriya gaba daya sai sun yi bayani ɗaya bayan ɗaya sai sun yi bayani yadda suka riƙe mu sai sun yi bayani yadda suka kula da mu sai sun yi bayani yadda suka kare wani dukiyoyinmu sai sun yi bayani yadda suka kare wani rayukanmu sai sun yi bayani irin yadda muka ci abinci wannan ba ni na faɗa ba addinin musulunci ne faɗa haka akwai shawarwari da za ku tsara a cikin takardar da za ku saki na ganin yadda za ku magance wannan akwai shawarwari da muka tsara kamar haka na ɗaya mun yi kira gwamnati cewa ya kamata gwamnati ta checkmate ta overhauling the security system sannan kwamitoci da ke da kai na tsaro waɗanda ke a jihar katsina ya kamata gwamnati ta bincike su gaba ɗaya ta gane ayyukan da suke yi idan mutanen da ke ciki sun gaza gwamnati ya kamata ta canza su idan kuma gwamnati za ta gyara wa mutanen da ke ciki zama to ta gyara masu zama su cigo da wannan aiki wallahi ba mu zo nan wurin ba don muna jin haushin wani ba mu zo nan wurin ba a bisa wata jam'iyyar siyasa ba mu zo nan wurin ba don wata adawa ta siyasa ko wani abu mun zo nan ne saboda dukkan mu muna da matsaya ɗaya ita ce dukkan mu al'umma ce walau baki walau hari walau ja walau musulmi walau ba musulmi ba dukkan mu muna da common identity that is humanity wallahi idan na ga maka cewa daren jiya ban yi bacci za ka yi mamaki saboda mun tabbatar da cewa za mu hukunta irin wannan al'amuran. wallahi wallahi ina ga maka ban yi bacci ba daren jiya kuma na san ba ni kadai ke ban yi bacci al'umma da dama cikin basu yi bacci sun danna suna roƙon Allah cewa Allah wannan al'amari da muka dauka ka san niyyar mu ka san zuciyar mu Allah ka sami shi lahiya mu gama shi lahiya mun taho kan hanya aka haɗu da wasu suka kwace bana da muka taho da ita suka yaga wallahi ba ta sun yi mu karfi ba kaga irin al'ummar da muke tare da su al'ummar mu sun juya za su yi responding akwai gamba gana ya juya ya kamo shi ya cikume shi ya tuna abin da ya taho da mu gambe suke shi ya ce ba komai ya daga hannu ya nushi gambe duk wanda ya san katsina ya san gambe ya haƙuri amma yau sai da aka nushi gambe ya haƙura saboda a tabbatar da cewa an isa nan wurin lahiya saboda haka wannan shi tabbatar maka da cewa mun fito ne mun tabbatar da cewa zamu zo bisa zaman lahiya an kunna tayoyi an yi menene da ƙarshe na yi ƙoƙarin 'yan sanda su ma saboda a lokacin da aka kunna tayoyin mu ne tafiya muke so mu sai da zamu ba amma alhamdulillah 'yan sanda suka shigo gaba suka kashe wutai suka ɗauke tayoyin muka wuce ko muka iso har Allah kawo nan bakin gidan gwamnati mun ji daɗi kwarai da gaske da kwamishinan 'yan sanda tare mu mun ji daɗi da irin maganganun shi amma muna ƙara kira ga jami'an tsaro su ji tsoron Allah za su tashi gaban ubangiji kuma za su yi bayani ɗaya bayan ɗaya. Mm. Hakika dole a yi mamaki jiha kamar jihar Katsina kuma a ce daga cikinta ne shugaban ƙasa ya fito kuma a ce irin wannan abubuwan na rashin gaskiya suna karfafa a cikinta. Na imani cewa za a iya fitarwa da jihar Katsina wato kaso mafi tsoka daga cikin kasan da ake fitarwa kowace jiha akan matsalar tsaro za a iya yin wannan kasancewar jiha ce da shugaban ƙasa ya fito daga ciki ko ba mamaki idan an yi hakan al'ummar da za su yi tuhuma akai kalilan ne akan al'ummar da za su yi tuhuma idan ba a samar da cikakken tsaro a jihar Katsina ba abubuwa irin waɗannan suna wakana da masoyi da maki za su sami harshen suka su ce jihar fa ma ba a kyale ba ana ta yin kaza ana ta kaza amma kuma an ɗaukar matakin da ya dace to ba wai jihar Katsina muke kira ba kamar da su ma ba su ce abin ga jihar Katsina kaɗai ba faɗin Najeriya gaba ɗaya ana kashe mutane to amma abin ya yi tsamari a jihar Katsina shine yasa ba waɗannan matasa suka fito suke wannan zanga-zanga muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya kama da ƙarshen waɗannan fatantunu. ya ba mu lafiya da zama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh